Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma goma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun akan alfa rediyo na kuma su da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Litinin 11 ga watan Disamba na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Hafsat Bello dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat a bamu kanun labarai. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce bata amince da matsayar da Amurka ta ɗauka ba kan birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. An samu wata fashewa a birnin New York inda jami'an 'yan sanda suka ce suna tsare da mutum guda. Wani bincike ya gano cewa fyaɗen da aka yi wa mata 'yan kabilar Rohingya a Myanmar abu ne da aka tsara. To kanun labaran kenan. a cikin shirin zaku cewa yanzu haka ana gudanar da taro akan yadda za a inganta matakan tsaro a mashigin ruwan gini abokani ne na golf of guinea waɗanda koyaushe lokaci-lokaci sukan taru su duba cewa me yake faruwa irin abubuwa na rashin eh, insecurity da yake faruwa a cikin teku da ruwaye a makwabciyar najeriya kuwa wato jamhuriyar nijar wasu kungiyoyin masu zaman kansu ne suka gudanar da zanga-zanga ko akan menene sun san asara ce ake ma kasa musamman kaga yanzu irin kudaden da aka yahe ma kamfanonin salula ko masu sai da man fetur da sauransu duk wani abubuwan su da kansu sun sani su abubuwa ne wanda ba su dace ba haka kuma muna da rahoto akan matsalar mai da ya addabi 'yan najeriya sai su aliyu harande da zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar dan adam amma duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya. yau Litinin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa yana da yaƙini kasashen Turai za su mai da ofishin jakadancinsu zuwa birnin Kudus kuma su ɗauke shi a matsayin babban birnin na Isra'ila biyu bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na shirin aiwatar da hakan. Yayin da yake magana a birnin Brussels a gefen shugaban harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU, Federica Mogherini, Netanyahu ya ce hakan da Trump ya yi ya fito fili ne da abin da yake a bayyane, kuma dama ginshikin cimma zaman lafiya shine aiki da abin da yake na zahiri. sai dai mogherini ta ce kungiyar tarayyar turai za ta ci gaba da bin yarjejeniyar kasashen duniya akan birnin na kudus har sai an sasanta lamarin kalaman da take nufin ba sa tare da hukuncin da Trump ya yanke. Mogherini ta kara da cewa maganin da zai kawo zaman lafiya kasashen Isra'ila da Falasɗinu shine a saka birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da Falasɗinu. 'Yan sandan birnin New York sun ce suna tsare da wani mutum bayan wata fashewa da aka samu a kusa da wani wurin jiran motar fasinja ta bus a gefen tashar jirgin ruwan birnin a yau Litinin. 'yan sandan sun tabbatar da cewa wanda ake tsare da shi namijin wanda shi kadai ya ji rauni a wurin fashewar sai dai hukumomi ba su ba da tabbacin wani irin abu aka yi amfani da shi wajen aukuwar wannan lamari ba rahotannin farko sun yi nuni da cewa fashewar ta auku ne bayan da wani bututu ya fashe don dai aka dakatar da zirga-zirgar layukan jiragen kasa uku da ke safara a yawan nan yankin. sannan wasu layukan jiragen sun karkata akalan tafiyarsu daga titin da ake kira 42 street wanda ke tsakiyar yankin dandalin times square da ke manhattan wanda wuri ne da masu yawan bude ido ke yawan ziyarta sakatare yaɗa labarai a fadar white house sarah huckabee sanders ta aike da sakon a shafin twitter inda ce tuni aka sanar da shugaba donald trump wannan fashewar Rahotanni sun bayyana cewa jerin fyaɗen da jami'an tsaron Myanmar suka yi wa mata 'yan kabilar Rohingya an yi su ne a wurare da dama, kuma an shirya su a cikin tsari a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Kamfanin dillancin labaran ya ce ya gano kamanni kan yadda aka yi fyaɗe ga mata da dama yayin wasu hirarraki da aka yi da mata da 'yan mata 29 waɗanda shekarunsu ya kama daga 13 zuwa 35 waɗanda kuma suka tsere zuwa Bangladesh. Kowace mace daga cikinsu ta ce gungun maza ne suka yi mata fyaɗe. kuma ga baki ɗayansu banda guda ɗaya sun ce mazan suna sanye da kayan sojoji. Mata guda da ta ce maharanta suna sanye da farin kaya ta kuma kara da cewa makwabtanta sun gane cewa mazan da suka yi mata fyaɗe su ne aka girke su a wani shingen binciken sojoji. da yawa daga cikin matan da wato da yawa daga cikin matan sun ce a kayan a sarkin masu fyaɗen suna ɗauke da wani tambari na mashi ko tauraro a jiki wanda a cewar kamfanin dillancin labarai na ap alama ce da ke nuna rundunonin dakarun myanmar harin da aka kai wa matan ya auku ne tsakanin watan oktoban shekarar 2016 zuwa tsakiyar satumba a cikin ƙauyukan myanmar da ke jihar rakin. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washinton dc yau litinin ce ranar karshe da ta ragewa 'yan takara na wani zaɓe na musamman da za a yi domin cike gurbi a majalisar dattawan amurka da za su gamsar da masu kada kuri'a cewa su ne suka cancanci su wakilci jihar alabama mun san su waye mu a alabama dan takara don jones na jam'iyyar democrat ya faɗa wa mabiyansa a wani gangamin siyasa da suka yi a ranar lahadi wannan zaɓen za a yi shi ne don mu nuna wa duniya su waye mu da kuma matsayar mu jones ya kara da cewa royce moore dan takarar jam'iyyar republican yana samun taimako daga shugaba donald trump wanda ya naɗi wani saƙon wayar tarho da aka aike wa mazauna alabama ta wata hanya da aka tsara trump ya ce idan jones ya ci zai zama ɗan amshin shatan shugaban 'yan jam'iyyar democrat na a majalisar wato chuck schumer da kuma nancy pelosi amma mo zai bar shugaban ƙasa ya cimma muradunsa zaben da za a ya gobe talata zai tantance wanda zai maye gurbin jeff session ne wanda ya yi murabus ya karbi aikin babban attorney general na amurka Shugaban Rasha Vladimir Putin ya umarci rundunar sojojinsa a yau Litinin da ta janye da yawa daga cikin dakarun ƙasarsa da ke Siriya. Ya yi wannan sanarwa ne a lokacin da ya kai wata ziyarar bazata a wani sansanin sojojin sama na Hemamin da ke lardin Latika inda ya haɗu da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad. sojojin rasha sun shiga yankin siriya ne a ƙarshen shekarar 2015 a ƙoƙarinsu na marawa sojojin assad baya Putin ya bayyana cewa sojojin na Rasha da Siriya sun riga sun murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da kullum take shirye domin yaƙi, yana mai nuni da ƙungiyar ISIS. Kafar yada labaran Siriyan ta ce Assad ya gode wa Putin akan irin rawar da ya taka na yakar ta'addanci a syria inda ya kara da cewa mutanen syria ba za su manta da rawar da sojin wato sojojin Rasha suka taka ba. Ziyarar da Putin ya kai syria ita ce ta farko da ya taba kaiwa kuma ta zo ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kasar Misra. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari fara da rahoton da ke cewa ana gudanar da taro a kan yadda za a inganta matakan tsaro a kan mashigin ruwan Gini wanda har kasashen nan da ake kira G7 suna halartar wannan taron. Ga baban gida Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. shi dai wannan taro na kasashe bakwai na g7 da kuma kawayensu ministan tsaron najeriya brigadier general mansur dan ali murabus shine ya buɗe taron a lokacin jawabinsa kuma ya shaida ma mahalarta wannan taro kokarin da najeriya da sauran kasashe ke yi na inganta tsaro a yankin gabar ruwan gini lamarin da ya ce yana cike da hatsari bisa la'akari da ayyuka irin na ta'addanci ko fashin teku da fasa bututu batun mai da garkuwa da mutane da ake yi a yankin kamar yadda ya min karin haske wannan taro an yi shi ne kamar abokani ne na golf of guinea waɗanda koyaushe lokaci-lokaci sukan taru su duba cewa me yake faruwa irin abubuwa na rashin eh, insecurity da yake faruwa a cikin teku da ruwaye so koyaushe akan ɗauki lokaci a zo a tattauna a duba me ya kamata ko me ya kamata a yi kamar yadda na faɗa na ce akwai hanya guda biyu da muka yi na hard wanda shine muke sa sojoji da sauran 'yan security su duba sannan kuma akwai negotiation da ake da su mutanen niger delta na cewa su zo a tafi tare a duba abubuwan da ya kamace su irin kamar yadda muka ce za mu modular refineries wanda za a legalizing a method din da suke yi suna gyara mai a jawabin sa tun da farko shugaban wannan kungiya mr demelin osho na kasar italiya ya bayyana cewa an fara gudanar da wannan taro na wannan kungiya tarayya ne a kasar a watan yulin shekarar nan da muke ciki a kasar italiya among the state of the region nigeria is called to a specific and focused leadership role in fighting piracy and other criminal activities at sea yace daga cikin kasashen wannan kungiya an zabi najeriya ta kasance jagaba wajen tabbatar da tsaro da haɗin kan ƙasashen a wannan yanki na gaban ruwan tekun gini Hau kuma ya yaba da rawar da gwamnati gwamnatin najeriya ke takawa wajen tabbatar da tsaro a cikin gida da kuma kan teku domin al'ummanta da kuma sauran kasashen duniya because it recognizes the progress the nigerian government is achieving in strengthening security on land and at sea for the benefits of its citizens and for the increased development of the country to ko kasashen da ke wannan kungiya na samun haɗin kan sauran kasashe na duniya wajen tabbatar da tsaro a yankin gabar ruwan na gini sai ministan tsaron najeriya mansur dan ali ya ce an samu gasu nan kana gani wajen kasashe 22 ko da uku suka zo nan kuma wannan mitin ba shine na farko mun yi naje rome an yi an zo nan kuma najeriya yanzu mu muke hostel kuma kakamanta ba a daɗe ba kasashen duk waɗannan kasashen sun turo shugabannin su wanda aka yi a abuja ba da daɗe ba nan taron na yi ne biyu ya kunshi manyan dakarun sojojin kasashen kungiyar ta gulf of guinea da kuma ƙawayen ƙungiyar da suka hada da jakadu na ƙasashen yammacin turai da kuma amurka baban ya jibrin murai amurka daga lagos La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun To idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya kuma wato jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyi ne suka yi zanga-zangar lumana domin nuna kyamarsu ga kasafin kuɗin ƙasar na shekara mai zuwa. Ga su lamuni mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan shine karan farko da haɗakar ƙungiyoyin kwararen kular da ke adawa da tsarin kasafin kuɗaɗen 2018 ke bayyana matsayinta a hukunce tun bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta yi na'am da tsarin kasafin sabuwar shekara wanda tun a ranar farkon gabatar da shi a majalisar yake shan suka daga 'yan ƙasa a sakamakon lura da wasu matsanantan harajin da ke kunshe a cikinsa. kamar yadda shugaban kungiyar alternative espacitoyen musa cangari ke karin haske a taron manema labaran da gamayyar kungiyoyin ta kira su kansu akwai irin jaran huska da suka so su yi bayan an zo ne wajen taron sai eh, minista ya zo ya ce musu ai ba ja da baya mutane ne 'yan sirraru suke sa su sun dauki alkawali zuwa ga wadansu dole sai an cika wannan alkawali sai suka bi ra'ayin gwamnati akan abin da sun san zai cuta ma talakawa yawa daga cikinsu sun haɗe shi sun san asara ce ake ma kasa musamman kaga yanzu irin kudaden da aka yahe ma kamfanonin salula ko masu sai da man fetur da sauransu duk wannan abubuwa su da kansu sun sani su san abubuwa ne wanda ba su dace ba amma suka zo suka amince da shi shi gwamnati ya ce ba zai ja da baya ba tunda ya ce shi ya isa ba zai ji maganan da mutane ke hadi ba ai saura mu ma 'yan kasa mu gwada ma gwamnati lalle mu ne muka isa. Domin tilasta wa gwamnatin Nijar ta soke harajin da ke haifar da fargaba a zukatan 'yan kasar waɗanda tuni suke tunanin yiwuwar fadawa halin kuncin rayuwa daga watan Janairun baɗi. Ya sa waɗannan 'yan gwagwarmaya kiran a fito kan tituna a ranar 21 ga watan Disamba, in ji Nuhu Muhammadu Arzika na ƙungiyar MPCR. Ko kowace ta 'yan ƙasa a dokance a demokradiyance kundin tsarin mulki ya shirya wannan dama shi an muhawin muka ce ranar alhamis Ashirin 21 ga wannan wata ko ina a cikin garuruwan Nijar mutane su shirya taron gangami da jerin gwano domin a nuna ma al'ummar duniya ta shaida 'yan Nijar wannan tsarin da gwamnati ya zo da shi ba mu amince da shi ba mu yarda da shi kuma muna yaƙa shi e in kuma gwamnati ya yi kuskuren cewa ya ɗauki matakan hanawa kowane gari ne an ka hana to mun sa kira ga al'umma ka ai a ɗauki matakan zama gida kowa shi aji aikin shi yunkurin karɓar haraji daga dukiyar da mamaci ya bar wa magadansa da ƙarin kuɗin harajin galibin ababen masarufi sufuri da wutar lantarki ko harajin da ya shafi takin gargajiya na kaɗan daga cikin abubuwan da ƙungiyoyin fafutuka ke buƙatar gwamnatin ta sake dubawa da idon basira to amma masu rinjaye a majalisa na cewa ƙoƙarin shafa hukumomi kashin kaji shine abin da ke ɓoye bayan wannan cece kuce na ƙungiyoyin kwararar hula da ke adawa da tsarin kasafin na 2018 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To idan muka koma Najeriya kuma matsalar man fetur ne a dabi jama'a a sassan kasan daban-daban kamar yadda Hassan Maina kai ne aiko mana a cikin wannan rahoton. Eh to gaskiya a Maiduguri ma ana fuskantar wannan karancin man gidajen man za ka gan su yawancin su a rarrafa suke gidajen man suna saida shi akan lita suna saida shi akan naira ɗari da tamanin wasu kuma suna saida shi akan naira ɗari da saba'in da biyar to sai kaga su kuma yan cuwa-cuwa yan black market ke na yan bumburutu su kuma za su saya idan suka saya su ma sai su ƙara kuɗin saya su yan cuwa-cuwan na a wurin su ana siyan galan akan naira dubu ɗaya dubu ɗaya da naira hamsin wani ma har dubu ɗaya da naira ɗari yake sayarwa Husaina Muhammad kenan wakiliyar tashar talabijin na muryar Amurka a Maiduguri ke min karin bayani akan matsalar karancin man fetur a jihar Borno. Can a yankin Niger Delta labarin duk ɗaya ne in ji wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto. Misali idan ka shiga mota daga nan zuwa can musamman a nan jihar Rivers za ka ga su masu motocin sufuri misali suna ƙara kuɗaɗe saboda haka ga wannan al'amari ya shafi harkar sufuri a kayan mamuri marayuwa a iya cewa su ma sun ƙara sakamakon rashin wato samar da isasshen man fetur din. Misali idan muka duba Alhaji Hassan dama a watan Disamba kasan yakan haɗu da bukukuwa daban-daban na 'yan Baman waɗanda suka haɗa da bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Bayanai sun nuna cewa kamar kowace shekara ana fuskantar irin wannan matsala idan lokacin irin waɗannan bukukuwa suka kunno kai. A sassan yankin Naji Delta jihohi da dama ana fuskantar wannan matsala ta karancin man fetur. Daga jihar Niger, wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya ce wannan matsala ta rutsa da shi. Jihar Neja kam abun duk ɗaya ne. Ni kai na abun ya rutsa da ni yau. Saboda yan kaga mai da na yau kafin in samu mai lita talatin da zan zuba a mota na. So gaskiya jama'a na ɗanɗana kuɗa su akan sha'anin mai abun sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A nan Abuja ma labarin bai canza ba. Na yi tattaki zuwa depo na man Asuleja da ke baiwa Abuja mai. Na yi kicibis da wani karamin ɗan kasuwar da bai san a bayyana sunansa. Akwai man ba babu ba a Najeriya. Sannan kuma a depot depot kananan da ake da su akwai su. Sannan a ya kai ga state ana ɗauko man ma daga lagos a kawo shi da mota a sauke a cikin depot ɗin kamar su Niger amma mun gagara ganewa za mu zo mu mu ƙanana mu je lagos mu bi su mu saya uku mu biya kuɗin mota mu biya kuɗi kafin ya zo mana silaja ya kai ɗari da hamsin kuma a cewa ba za ka saida shi sama da 145 ba to inda shugabanci ya kamata a ce su bi su duba wajen da muke sayan man nan me yasa suke saidawa fiye da farashin gwamnati sannan kuma wasu shine gwamnatin ta ba da tallafi a ba da mai din sun yi concentrating a su wa'annan wanda muke zuwa ake sayan kayan a hannun su aka concentrating first kafin mu kanana mu independence market a cikin wannan umarnin da gwamnati ba cewar a fito da man nan a sayar da shi a cikin allocation da ake bayarwa misali a cikin yan kasuwan ku kanan ba ku samu mu kananan ba mu samu sai dai manya ku sai hannun manya manya mu sai a hannun su tunda zaka samu babban mutum ɗaya an bashi mota goma kuma ba zai kai gidan man san ba wanda ana fita da man Niger kyamaru chadi kokarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta a kamfanin mai na ƙasa ya ci tura hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria shugaban ƙasa ka taimaka dan rasulillahi dan Allah dan rasulillahi a bangaren mayin zidar mun ga masifa mun ga mayawo mayawo mijin amina baban sali eh, a bangaren mayin zidar wallahi ba mu da fetur mun ga mayawo yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 an san mun bincike nan can sai a ce manan dila To a gaida Hassan Maina kaina yanzu muna agogo ya ce karfe goma na safe da minti goma sha tara ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro idan har ba ku manta ba, shirin namu yana ci gaba da mai da hankali ne wajen gano dalilan gwamnatin jihar Kaduna. Na koran malaman makarantun firamare sama da dubu ashirin da ɗaya a ɗaukacin jihar. Wanda wannan matakin yake ci gaba da ƙara jan hankulan jama'a a jihar da ma ƙasar baki ɗaya. Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, wanda yi magana a madadin gwamnatin jihar ta Kaduna, ya bayyana da matakinsu a matsayin ba gudu ba ja da baya, wajen ganin sun inganta ilimi a ɗaukacin jihar. domin kuwa wannan haƙƙi ne da al'ummar jihar ta Kaduna suka damƙa a hannunsu. duniya da gobe kiyama mu tabbata Ana iya cewa kenan tabbas tabbas su waɗannan dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da ɗauriyan nan su sun ci jarabawa kenan babu magana wani ya saci ansa daga cikin malaman. Sun ci kirje da aka kawo dai ko kowa an ba shi kuma ya amsa kuma ya rubuta sunan shi ya kuma ya rubuta ilon baɗin shi kuma aka samu aka makin wannan jarabawa kuma sun ci da suna nan su dubu goma sha ɗaya da wajen ɗari bakwai da rabu da suka ci jarabawa na nasu ba wani amayya ce. Wasu na gani. Mun gode saboda akalla muna da kashi talatin da uku da suke sun san abin da suke yi. To yanzu ta ga eh, neman da zabi ɗan kaɗan ne. To wasu masana na ganin cewar ai jarabawa ba ita ce kaɗai hanya ɗaya da za a gwada ilimin mutum ba kuma suna ganin cewar me yasa ba ku fito da tsarin yin jarabawa da kuma ta yin interview wanda za a zo a tantance malamin nan idan bai ci jaraba wannan a rubuce ba to yana da wannan ilimin a kwakwalwar shi ya alhamdulillah rabu alamin ai ɗazu zagi na sa hawa yadda muke so mu tafi wannan karin da wannan eh, dubu ishirin da yadda da muke so mu ɗauka dan halin yanzu ma muna da afikai ya kai wajen dubu goma sha bakwai da doriya da muka samu daga wajen mutane da ke neman aikin malamta an kuma jihar kaduna ne kuma kamar yadda ce maka ne kuskure an yi a da me kuskuren da aka yi a da na gaya maka cewa 2012 akwai malamai guda dubu goma sha takwas da ɗari shida wanda ba su da kwalifikashin koyarwa amma aka ba su ba kore su ba lokaci aka ba su dama su je su karo ilimin kansu banda kuma sauran irin courses da ake yi na teacher development da ake lokacin a tsakanin lokacin wanda saboda muna da course da wajen education sector su program in Nigeria SU kenan da kuma part of issues da suke suke addressing shine issue na training na malaman nan particularly a area sati da kuma turanci an yi wannan fa kuma na gaya maka cewa cikin alif dubu biyu da goma sha shida uku ga watan Disamba akwai makarantar nan nage ka dawo National Open University da ake engaging din su suka conducting need assessment da competency din na malaman namu a wannan lokaci kuma kan area ne na zafi da kuma turanci suma so don haka ba wai wani sabon abu bane da dama al'ummar jihar Kaduna har da waɗansu jihohi makota suna ganin kamar wannan abu da gwamnatin jihar Kaduna take yi akwai siyasa a cikin shi. Me za ka ce ma al'ummar jihar Kaduna? to al'ummar jihar kaduna shine mu dai mun san cewa ɗaliban nan da suke makarantun gwamnati na firamare yanzu miliyan biyu ya'ya ne gare mu ya'ya ne a yan jihar kaduna wanda kuma suna da haƙi kanmu kuma wannan haƙi yana kai a kanmu shine mu tabbatar da aka ba da alƙawarin cewa za a ba su ilimi mai inganci an ba su wannan ilimi mai inganci magana ce so dan Allah da na a ko lokaci kamar na uba ne yana so ya ga ɗan shi ya tashi a ɗa na gari mai ilimi ingantacce yadda gobe zai alfahari amfani da shi to abin da muke so a lura shi ke kuma iyayen da sai ƴaƴansu makarantun nan sun fa ba amana ne amanar suka bamu mu shine ga ƴaƴansu nan sun yanka gwamnati inda ilimin kyauta ne a ba su ilimi mai inganci don Allah da Allah to wannan kuma tsauri da amana da aka bamu mu ba za mu wasa da shi ba kuma bi irin Allah muna roƙon Allah ne ya ba ikon sauke wannan alƙawari na ganin cewa ingancin ilimi ya ɗaukaka sosai a jihar Kaduna particularly ga 'yan firamare. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa Sake nan a yau. Sai kuma idan Allah mai duka ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakon namu Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wanda ta jagoranci shirin. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka. a gaida Yusuf yanzu kuma ga saƙonni da ku masu sauro kuka aiko mana. sakon farko ya fito ne daga shehu adamu jau ka ce hakika barin baya da kura da babban taron jam'iyyar pdp na ƙasa wanda aka gudanar a abuja yi ya nuna cewa har yanzu dai akwai sauran rana a kaba a jam'iyyar kenan ganin yadda wasu ke korafin ba a yi musu daidai ba salamu alaikum voa hausa muna kira ga shugabannin jam'iyyar pdp da su yi kokarin sasanta rikicin da yake tsakaninsu domin akwai alamun angulu za ta koma gidanta na tsamiya saboda gaskiya talakawan najeriya ba su gane wa mulkin jami'ar apc ba sako daga muntari dan ma'azu baban khalifa da nana khadija jikan kande da aminu kano maida garko da yusu cimbi jihar naija shi kuwa haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yi ya kamata hukumomin tsaron najeriya su yi hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da laifin aikata fyaɗe musamman ga yara ƙanana duba da yanda hakan ke ƙara ƙaruwa shi ma ilyasu muhammad tungan bako cewa yi hakika duk masu aikata fyaɗe musamman ga yara ƙanana ya kamata hukumomi su fara duba lafiyar kwakwalwarsu domin ko kaɗan ba zai keto a ce mai hankali ya aikata irin wannan aika-aikan ba musamman ma ga yara ƙanana. Tuma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Litinin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa yana da yaƙini ƙasashen Turai za su mai da ofishin jakadancinsu zuwa birnin Kudus kuma su ɗauke shi a matsayin babban birnin na Isra'ila biyo bayan sanarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na shirin aiwatar da hakan. 'Yan sandan birnin New York sun ce suna tsare da wani mutum bayan wata fashewa da aka samu a kusa da wani wurin jiran motar fasinja ta bus a gefen tashar jirgin ruwan birnin. a a gefen tashar jirgin ruwan. Rahotanni sun bayyana cewa jerin fyaɗen da jami'an tsaron Myanmar suka yi wa mata 'yan ƙabilar Rohingya an yi su ne a wurare da dama, kuma an shirya su cikin tsari a cewar kamfanin dillacin labarai na Associated Press. Yau Litinin ce ranar ƙarshe da ta rage wa 'yan takara a wani zaɓe na musamman da za a yi domin cike gurbi a Majalisar Dattawan Amurka da za su gamsar da masu kaɗa ƙuri'a cewa su ne suka cancanci su wakilci jihar Alabama. Shugaban Rasha Shugaban Rasha Vladimir Putin ya umarci rundunar sojojinsa a yau Litinin da ta janye da yawa daga cikin dakarun ƙasar da ke Siriya. ya yi wannan sanarwa ce a lokacin da ya kai wata ziyarar bazata a wani sansanin sojojin sama na hemamin da ke lardin latika inda ya haɗu da shugaban ƙasar syria bashar al-assad sojojin rashin sun shiga yankin syria ne a ƙarshen shekarar 2015 to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu eh, muna so an jima in allah ya kai mu za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shin wasu matakai kuke ganin ya kamata a bi domin a daƙile sace-sace mutane da ake ana garkuwa da su wanda yake neman ya ta'azzara ko kuma ya ta'azzara ma yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita hafsat bello dan mai soro da taimaka min domin gabatar da shirin sai julie creation da ta bada umarni da injiniyanmu dan craftman Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ko yanzu haka ga Usman Ahmed Kabara nan da tawagarsa sun shigo domin su gabatar da shirin yau da gobe. A yi saurare lafiya.